ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 baya haka yan masu sauraro assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu muna ƙara tabbatar da yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya azurta mu da ganin a yammaci na wannan yini na uku a cikin watan ramadan watan mai albarka watan rahama watan falala watan gafara watan riɓanya ayyuka Allah ka ba mu dacewa a cikin wannan shekara ta hijira 1446 daidai da uku ga watan uku miladiya 2025 ga sha Allah mu da tattaruwa a tsaye daga cikin ɗakunan shi masu albarka a bayan ƙasa wannan masallaci na cibiyar markazul wa'ayil islami masallacin da ke da sunan ma'awiyatu tubun abi abi sufyan Allah ta'ala ya ƙara yadda a gare su wanda ke nan tsallaken dogo a tudun jukun zaria na shi mun tattaru domin mu haɗu a cikin wata ibada ta karatu da kuma sauraro na littafin Allah subhanahu ta'ala wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bushara ga duk mutanen da suka tattaru domin koyo ko sauraro na karatun littafin Allah subhanahu ta'ala hadisi ya inganta manzo Allah yana cewa wa mastama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakina wa haffathum humul malaika wa ghashiyatuhum ar-rahma wa dhakarahum Allahu fi man 'indahu ma'ana wasu mutane ko 'yan kaɗan ko masu yawa maza ne ko mata wanda suka tattaru a wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah masu albarka a bayan ƙasa suna karanta littafin Allah wani sashe na koya ma sashe ko wani na karatu wasu na sauraro ko wani na fassara da bayanin hukunce-hukunce ba su yi haka ba face shi kuma Allah ya saukar da rahama ta lullube su ta lullube su ko ta ko'ina da dukkan ma'anar lullubewa sannan kuma ya saukar da mala'iku sun kewaye su domin yarda da abin da suke yi sannan kuma ya sauka musu da natsuwa abu na ƙarshe kuma mafi ɗaukaka shine Allah yana ambatan sunayensu a can wurin manyan mala'iku da ke tare da shi kaga ba karamar daraja ba ce Allah ambaci sunanka da kanshi shine zai ambaci sunanka yana gaya ma mala'iku manya da ke wurin shi cewa ga wannan shi shi ma a wuri kaza ko shaida na gafarta mashi ka gan san samu ne kullum ya mace isa isamai na zai laɗe don ya shiga wato wannan tsangaya ko halka a alhamdulillahi ba mu gushe muna sauraron ma'anoni da kuma sharhin ayoyin da ke cikin suratun nisa jiya mun kwana ƙarshen aya ta talatin da biyar da haka yau za mu tashi ƙarshen aya ta farkon aya ta talatin da shida agarin masu a karanto mana ko ayoyin gaba ɗaya ثم بيوتكم دائما دائما واعبد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا